a makon jiya ne dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya rattafa hannu kan hukumar shiyar arewa maso gabacin najeriya da rikicin boko haram ya daidaita za a kafa wannan hukumar ne don taimaka al'umman wannan yanki da rikicin boko haram din ya yi watar naki wannan haifar da koma al'amura baya kama da abin da ya shafi harkokin ilimi da kiwon lafiya da batun tsaro kai da ma dukkanin abin da ya shafi harkokin rayuwa baki daya kusan dukkanin jihohi shida na arewa maso gabacin najeriya ne sun yi fama da irin waɗannan hare-haren 'yan ƙungiyar boko haram ɗin din sai dai jihar borno ta fuskanci matsala fiye da kowace jiha a cikin waɗannan jihohin shida yayin da 'ya'yan ƙungiyar boko haram din suka mamaye ƙananan hukumomi 22 cikin ƙananan hukumomi 27 da ake da su a baya kafin daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwato su wadda masana suka yi kiyasin cewa za a kwashe fiye da shekaru 50 kafin a samu daidaituwan al'amura a wannan yanki hakan da ya sa na ji ta bakunan al'ummar jihar borno game da kafa wannan hukumar ga kuma abin da wasu ke cewa sunana ali fit covering ni daga kwanduga ne to mu fatan mu dai yanzu allah ya tabbatar mana a cikin lafiya kuma manyan da za a sa allah ya sa wayan da za su dau taisaye mu a sunana mustapha akan maganan wannan abin da shugaban kasa ya sa hannu gaskiya sai dai mu ce allah ya taimaka allah ya sa za su da zuciya daya kuma allah ya bawa duk masu yin wannan abin karfin gwiwa da eh, suna mala ibrahim eh, mun gode allah da ya sa hukuma aka sa hannu amma allah ya sa a kawo shi borno su zo su koyar da skills na sana'a hannu ya wadaci jama'a abubuwa da ya samu sauki a rayuwa suna na yau ka alhamdulillah mun ji daɗi wannan dan zai share hawayen mutane da yawa da aka sa shugaban kasa ya sa hannu a haka gaskiya mun ji daɗi malam musa ne shugaban kasa abin da ya yi niyan nan Allah ya sa da yayi kyau malam muhammadu Madumau batun wannan hukuma da shugabar kasa mun ji daɗin sa kuma taimakon kasa ne eh, bare ma kamar arewa mu arewa eh, maso gabas mun dan shiga cikin wani yanayin da shekarun an kamai da shekarun baya kamar shekara goma zuwa sha biyu haka gaskiya muna cikin hayacin mama daga wannan shekarun zuwa yanzu so wannan rikicin ya shafi kowa da kowa sanata muhammad alindu dai shi ne dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin borno wanda kuma ya so gabatar da wannan kudi don kafa wannan hukuma da ma baya dinga kokawa game da kudaden da aka ware don taimaka al'umma da ke shirya arewa maso gabacin kasar gaskiyan magana da shi ne matsalan da ake ciki yana da girma sosai kudin da aka ware don a tunkari matsalolin da ya yi addabe mu a north east din nan ya kasa gwamnati ta kara ne aka ware ne an ware miliyan biliyan 45 a yanzu haka kasashen waje sun tara kuɗi kuma sun sa kuɗi sama da biliyan 240 idan kasashen waje wanda ba abun ya shafe su directly ba sun damu da wannan ai mu da abun da ya shafe mu da gwamnatin mu ya kamata mu ƙara mu ƙara natsuwa mu ƙara himma mu ƙara sa ƙarfi akan wannan matsalan da yake damu yanzu ya akwai yaran da shekara bakwai na talakawa da ba su je makaranta akwai asibitocin da da akwai yanzu ya zama to kwata-kwata babu kuma abun ya fi karfin gwamnatin jiha ya kamata gwamnatin tarayya da sauran 'yan najeriya su gane irin matsalan da muke ciki wanda allah ya jarabce mu ya samu a ciki kuma ya kamata a tashi haikan a tunkari wannan abu in ba haka ba abin da zai biyo bayan shi a gaba allah kiyaye yanzu dai abin jira a gani shine lokacin da wannan hukumar za su so mu aiki don tara komadan al'umman wannan yanki da yanzu hakan ke hannu baka hannu kwarya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya